ada yang ada lain. Ada ada bagi tu dia ada apa apa. Waktu tu dia ada ada yang dari ya ya apa dan ada ada tu dia ada. Thank you. zai karatu sai yana aiki da dukkan yake tsara da kan mutum yau shi ne domin ko yana alƙali yana da dukkan shi duk abin da yake aure dukkan shi da sharafi kari a dukkan mutum ni na kwanin arewa ne dan babu wata shari'a wadda an ka ce ba a fasa yake ita tun da wajen abin tun da wajen abin jara'in ba na zuka kuma abin abin da ake bi na shari'a wato zai na ɗaya alƙali da da ba da hannun gare Kuma da wani ke bai ya ba ta da yin ba ta da yin a jinin ba jinin aure ne. هذا يمضي ويرفع دون تمام هذا أقول أيضا إذا كنا تعرف بعض أيضا هذا علم سنودا بتعويض جميع جاهد سنودا تعليم السنودا هذا بعد يأخذ بعض كما دعوا هذا هذا أيضا كل هذا التعويض من يصلي كل هذا الحاجة من يصلي

saboda ka inda za ka kare istirzafi istirzafi a kuma daura a madina da a daura musu aure sai an yi da sabon da babu da gani

kamar yadda ya fassara nan ba haka yake da kyau abin in dai da shari in dai da shari ya tabbata to nan dai ya warwarewa mun dai ya warwarewa amma in ya zama da ikirarin sani ana iya warwarewa ko da an fara haka domin ya ɗauki lokacin da an ka fara jifa kyan sai ya iya yi gudu radiyallahu anhu an ka bi ta an ka fashe a ta ga annabi ko bari da kuma da shi da shi ne ya fi da Allah ta fi da da in ya zan azaba ta ta rawar wale balle wanda azaba da samu da samu ta ya ina wale ya zama yari sai da karka لا يقيم الرجل على عبده وعنته حد الدنيا إذا ظهر إلى أن يكون زي وضع إن سكن في هذا اليوم باب ومن أبيه تنقل لا بكاتر وتسعيدا ba su da wani ubangiji ba su da wani yin cikin tuwar bayyana to nan ubangijin ko na أو قام بدولة جاره يكون تتعلم شعبي لم يكن تتعلم بالشيبة ومن تتعلم ومن تعيد مع أربعة سنة شعبي أما بند في بندي لا يستطيع شعبي دون سنة القانون إذا القانون لا يستطيع شعبي شعبة حتى ما كان يوجد قائد على ذلك كما شعبة بند يستطيع حديث بياء أو شيء ثم بند يستطيع شعبة بسيطة بند يستطيع شعبة بسيطة بلا سے بڑی سی بات ہے وجہ نہیں بدلا تھا اور طرح سے کہا ہم تک نہیں تھا تو کہتا ہوں گا ఇంకా మరి పాలిపోయా ఇదే దాంట్లో أنا بعد ما يصير ده بدي أروح أقول لهم أو صاحب القرار ما تمام يا أخي إن هذا صاحب القرار يبقى تصير ده إن هذا القرار يا توكل ولا تمام بدي بدي بعد كده يوم كله ولكن إنسان كان إنسان كان للأمة زوج محرم أو عبد لغيره فلا يكون رد عليها إلا السلطان أما إذا كان مثال مسلم هذا da wani suna aure da wani mutum bayan wani ko kuma a wani ɗa yana aure da ita domin in kawo zama su idan mutu zai da haske a kan ba su ke yana sanar da yake zai sanar sai alfahari sun gane ko domin akwai haskin wani wanda ya fita daga cikin mulkin ba ما هذا؟ هذا

هذا ومن عمل من غنى قالوا ومن عمل عمل قوله بذكر بالغ أعطاه يريد معه من بقوة فأيت مثلا به لكن يريد يد منه بذكر بالغ منه بالغ فمن فيكم يلد عنك يا أخذ من فيكم بالغ a ba a hudu kuma yi yarda da shi wurin da masu duka gefe kuma kuma an yi malin ya yi tsanani ko da ba su taɓa yin aure ba za a gefe da wanda an kawa da mai yi da wanda an kawa duka matuƙar da sun balaga amma wanda yi da yaro shi dai ake wa ban da yaro eh ana da kafin shaidu shaidu hudu هي آن يشمل الهدى والأرض هذا دعوة بك والقاضي حتى مكاتبه وعمل القوم ليه بصيام في فيه بدون مدعى في أرباب دبايا دروس وسواء كان الذكر مملوكة المملوك هو أن لا دعوة يوسف أن دعوة هم يقول دعوة سبا ودا مثل يا يا بداية كما سمعت فبدا فريضة لا يعرف بالذكر على الأنثى فإنه لا يرجم لا يجوز ذلك لكن إن كان من يهم له يدعوها في كذا ينبغي بما قلت مثال بدبايا ومثل ما تعطيه تصور تأتي بكل بركة ومن بعد تتبع الموي ساعة الموي أدنى وعشان أو مولد بسرعة في كل رسيدة حديدة فعلا على من قلبي ولم كان من الله تهم له يدعوها إلا بما بدع السياسة ليس بهنفس تعطيه تبع ساعة ما حد إلى حد يجب وإذا التزم المقصود به أن يكون ذلك قيما عن سواء لا تكون ذا أعتقد كده بديها أما بشرط إنه غم ذلك إن ذلك وهي شرط أيضا في رجل الفاعل وأن يكون ما ميل فيا غم ذلك دون هذا عن سواء وأما لو كان غير مكلف أما ذا فيزن بذلك ده أحد أبنا بذلك ده ما كان سبيل ذلك العدم يتقلد بكوي كن ذلك kullum ba awa mutum ladabi da ikirarin mari kun gani wannan kuma aiki ne wanda yake da halatta da mutum da haɗa ba gan shi ba

Jadi kita berdoa Allah kepada Dan dan dan itu itu apa yang kita ini jadi kita ini dia ada dan yang apa ini kan punya lagi itu itu karena mereka punya itu kan ini Nah, itu adalah yang berbahasa dengan

bayi ke mun muna magana bayi dan an ba kun kada su yadda abin da tarihi da ilimin fada ba su ne za a ba san karfin hannun gula a kai amma shi ne ɗaurin ba a aiki an kai riga su fi su daga sahabin nan ba su zai tafi mutu wani ne zai rufe kai Oh. domin a nan kasar ake ce wannan aiki duki kuma da kuma da zane ko wani da kowa da shi ake ce wanda ya asali la la tibat al haula misali abin nan ba ta tarfai ta gare ba ta yi ya ko abin ne amma wancan kuma ne zai ce wannan abin nan gaban ne shi ne an ba ma haka ya ce

آه، بالذات سبب وهو في الاسلام ما يدل على الزنا سوري هو اي اللي لو كنت مسلم في باب ان يكون غير عن كنت في ما على ادم كنت كنت كنت عند يعتقدون كنت كنت كنت كنت ادم wato wanda ya yi masa kazafi za a yabi lala tamanin wato da zina ko kuma a ce ba ɗan lana ba ne. Kun gani? wato a fidda shi daga ubansa ko kuma daga kakansa ko kuma a ce ya yi gina ko ta yi gina to wannan shi da an kaga shi cikin musulunci amma don an ce barawo zani ya barawo ne an ka ce ina ce bi zani shi kenan har ya kace shi da ya iso shi ya yi na kan bangar shi ne shi ne abin nan ba da gari ga musulunci domin abin da yake da wani ba ba ne aiki kariya ne جان کا بدل کسی کو بتائیے ان کی ہے بس مجھے یاد ہے ہے تو تم کو جو رہنا ہے یہ بھی جاتا ہے تو جانا ہے الغرض لا يعلم جمع عن ثبت الطيان لم يبدا يترك اي من يهدم بدل هذا في الجامعه بين الطيان الطيان amma ina da ana sai da wato wanda ya kariya ba har a gaba ke yin da kar ina da mutum da ke da abin da kuma da yin an san da ina ba to shi ne da dare ana sai masa da ko wanda aka yi a masa bulala sai ki ci ya ya ta yi ilimin bulala kuma da annabi ko ko da kafa shi ina ta gargari da ira ko kamin ya kai yana iya wa ko kuma kamin a wasu shi amma ni na shi ke mutu da ba mu fara to a mutu da ko da yin tare da shi ne a nan ما يدل على الجمع أي الواد هكذا يوم أنت في أي الواد سنة أي الواد أي نوع من أي أي جد كو أطول من كل درجات كو أطول من ساتانك وهي من الرمي بالكتاب ومن حرام يوم تيشوا ولكذا القرآن لا تبقت لها كما قال الله تعالى والذين يؤمنون من السماء ولم يستمع جيف رقائق العلمين يا قرآن هذا داخل الشهدي هدي لكن معك من سنة كافنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الذين خاضوا في الإبك أن أمد يا جولا لا غير أن في تفكين حديث الإبك حديث القريان عن قريب وله سريء في حد الأبكي ما بشروطه الخالف بأن ليس مسألة أتي شرطة وشروط في المقادير مثلا أتي شرطة بأن أنت حدث وجب بما يوجب الحدث فقال وصار بعدين جوه هنا وجب تبع في أهل الحدث حين يوكل وعلى القاذف الحر الحد وفإن ينقذ في إلا ذنبان قال دين مسلمين وفأما تقاتل من يوم بمجرد من ما يوم يوم يوم يوم وجاء متحدي ثمان رجولا لا ثمان كنغانو وعلى العبد أربعين في القبط إن بايع مرسي ورقا ياي ياي ياي بمضاء مريا أحدي ورجل جولا لا أربعين وخمسين في الجماعة ثم بايع مريا بمضاء مريا لا خمسين رجل كنغانو والقاضي يحدد القبط ثمانين والقاضي يقول يا مسلمين قبطي أنا محدد جولا لا ثمانين كنغانو ولا الهدى على قال في حد أما وين يتغى في بداعة ابتلاء الجماعة كما يتغى في بتاعته وهذا بداعة من حديدة دليل ذات لأنه ممكن بأداء أولي هذا يكون Thank you. zai ka zauna kamar dabba ana abin nan yanzu an tafi a dabbar da kai da aiki na daji kafirci ya haɗa zina ba zina haram ce kafirci ba Ya, Allah dia tolong. Ini, ini dia punya dekat sana. Ada air mana dia nak minta tolong? Ba, betul. ما هي أبيادين؟ shawara ce nake bayarwa da jama'ar musulmi masu zuwa wannan makaranta mai albarka. ina ba da shawara ga musulmi da su rika tattauna magana a zuciyarsu kafin su fita kafin su fita baki don gudun ɗaukar haƙƙin wani ko kauce hanya wannan shine kullum malam ne ke koya mana ga misali kafin da ya wuce na ji wani ya tambayi malam wannan wannan ra'ayinsa akan matsayin yayi a addinin musulunci idan mutum ya ba wannan tambaya tunani zai ga ku dace ba don kuwa a yadda na fahimci malam ba yadda ra'ayin kansa sai abin da qur'ani da hadisi suka kawo alhamdulillah an da malam na bayar su jiya kuma an yi muhawara akan maganar jami'i don waɗansu sun so a yi jami'i saboda ruwa amma ba a yi ba saboda haka waɗansu maganganu marasa daɗi suka rika fitowa daga bakin mutane misali waɗanda waɗansu na kulle da waɗansu haɗar jama'a mu rika ba karatu da muke da muke yin tunani musulunci kullum yana koya mana haɗin kai gudun ɗaukar haƙƙin wani daga magana ko da aiki yin haƙiri da juna saboda haka ina ba da shawara guda biyu ta farko ita ce mu riƙa ƙoƙarin ba da tunani a kan kowane darasi da muka koya don don gyara addinin ta biyu ita ce mu rika kokarin hakurin da juna don mu yaƙi jahilcin da ke tare da mu ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa malam hakurin koyar da mu ya kuma ƙara mana hakurin zama da ɗan uwanmu Allah ya sa da amin mai gina mai kyau. Allah ya talaki da annabi. Thank you. risala an ce ana ban jinkirtawa amma ba sharafi na sai abin musafar ya ɗauke ba in ka duba kullum tare da yi an ɗan jinkirta don galibi a saurana na faduwa a ban jima sannan kayan aiki musamman. Haka ne kai? Eh. ya fara sallah an kai karatu ne wani da ba haɗa da mutum na wannan gabbana Allah ya kuma da mutum ba ta mutum Bagaimana?

اور بھی ہیں لیکن یہ ہے ولكن يجب ان

wani ya wani da yake wani yaro ya yi da to ba za a yi masa haƙƙi ba domin yaro da kai da hali shi ne ba da balaga ba saboda haka da wanda ya yi wani wanda ya yi alaƙi an yi kariya da suke Thank you. ya guje na ban dai yake wata yarinya wanda ya ta ita a take ta yake ta yi zama to da ya yi mata kaza wato ba a yi mata in ta mu mutu da fayi mai in ya zan kaɗan ka tun da yana yiwa a take ta domin aiki yana da kwanciyarsa in da amma ya hari wanda yake ya yi zama da ba a da ba a yi mata da ba a yi mata da kaza da domin yaro har ya dauke. Thank you. جماعة حسن أبن منزير يقول إن الله تعالى لا تأتي كما تكون بدائع من حد الله كن ومن نفع رجلا من نسبه فعله لحد يرجو يقول ويرجو تندب بندم كفر اتباع محدد Waktu itu dia bagi kemana balik. Dia datang mana balik. Ini yang kata. Ayah-ayah bila lahu lasa bini selalu. Dia datang mana balik. So, wanna yaki kemana ini si tangga ini. Ya, saya kata dia rasa tak ingat sahab. Tengah yang kata. Ayah itu cari bila haji. Maka ni lah kata-kata atau haji. Ya, saya kata-kata jauh ya dari mungkin. Tapi ini tak ada. يعني الجميل كما كانت فيها مريضة وين انا متنبي هذا ذلك عند أن قال أعطى من يهدي أيضا أيضا أيضا لا لحظة مثل ومن قال لرجل والي بالحجة من يكي مواني لا نعيش مثال النور وجاء متحدي إلا نقول بعيش به لكوكم أو متحدي ومن ما جماعة متحدي يعني بيدي بالدستور كرائم جمالي لو حد جراجة أو لا أتعطون مثل أو ما نتحدي ببندل لو ما حد يمكن تبجمنا don gani da mun ba mu bihi na bin amma daga cikin ku wanda yayi kara sai da aya na za a yi saboda shi wala ta alaihi wa dan haka ni da wani ya kai mun kara ba da abin ba a ga ta ya an ya cikin da lokaci da ba yi amma da daban daban yayi da wannan a yana iya ya dan an yi harbi wani yayi masa ya faɗa mana yace ya ya ne ya yi gina ko ne tun ba masa haddi ba kuma wata biyayya wani kuma tun ba masa haddi ba wata biyayya wani duk wannan haddi guda ne amma bayan an yi masa haddi sannan kuma yake da wani to wani sabo ne daban ko kun gani da Allah da duka aiki da gari a kasar gargadan halin mutum gargadan kuma abin nan ya dace da shi. Abdu ya bi goma ne bayan su tsaye da biyu.

فهل من واحد المجاهد بجباله في ذلك ما تفهم زي بعد جعلها فلا فوز بدانا مرتبة أما ما أفاد من ذلك سمي يوم الدين يوم الدين في ذلك كله في ذلك ليس ذلك من قبل جماعة ما كان يوم ذي قبل في جماعة ولا يوم كرار إنسا يكون أحد الجودة ومن نجم الحدود يتقبل وان ذلك أحد الجودة وان قبل في يا شاجيا فمن دائما فمن كما يا تسلمين selepas ini juga yang dari kamu. Ibadah ke saya ini sembuh dah ada. Yang saya cakap lagi, apa yang ada mengikut saya, itu Allah ke kabar. Karena daya yang kita lagi sama ini lain juga. Tak sesuai, kita yang saya ingin mengambil, kalau tidak ada, ada yang diberangkan. Karena daya yang ada mengikut saya, sama bila ada yang ada yang ada yang berikut. Mayan dengan orang bersama saja al-alama. Jadi, yang itu saya sebut. Sehingga ini, لو قال عن أنا هذا يفضل قال عن عن كثير ضاع أنا هذا كذا في جبانة كثير ومن شرب خمرا وان أنا بيجي لم تكن اليوم كثير متامع ضد ثمانين فأنا هذي يا فلان لا لا ثمانين كثير أولا يذكر يا إما عيوبه يا إما عيوبه أما ولا تجمع عليه بعد بعد عيوبه قال أنا ثمانين ko ma da ke aka ke ta karanta da na wannan shari'a hamran da yake na da kamar da shiddatu zai da ba ta yi wani abin nan wani tsanani ya same shi mata a farin ciki nuna wani inabi daga ruwan inabi da haka ta ya samu kula iskar a kar bulfil amma in dai yana ruwa ya sa maye ko da yi maye da in dai abin nan zai sa maye da wani to za a mai bulala za a mai haddi bulala kamar أي إذا نبيذا هو شرب بنا سنوه وهو ما يزعل في الماء من التمر أو الزبيب شنو أدل أشياء في الماء تسلوها وأبعد كده بين أساس تسلوها وتعنا هو إنه بي أساس تسلوها وتعنا إنه يي أدل مني يا يا يا يا يا سما يا آه، ما سما يي Zaka ne aiki wani uke ne, kayan abin nan wanda ke daga abin nan, kan birgide ko? قلنا مسكرا صفة للمزيد لا الخمر لأن الإجماع على أن صاحب الخمر يحب كرها من المسلم هي هذا يحب كل المزيد في أرض في أرض خلافة فإن لم أفهم عليه كيف عندكم؟ آه، الغدة ثمانين جلد باع لا بلالة لا ثمانين بعد ثانية أما جاء إليه في الاجتماع إذا فيا ورثي لن ثبت عليه ذلك بالقرار إنها ثبت نفسه وسيا قد آيت سياسة هذه معرفة كان بين على الاسم ما لقيت أنت عن المتنزيل وأن يكون بين عشان أي كان يقول فيك يا عشان تلبع كلمة تبيع أنت من يعرف يعني عالم بيت يا أخي فكرة أمين الاستبياع معروفة زي معروفة يعتبرن آه، استشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحدث النبي إذا في الغرية في دنيا شاب ثم إن بما يريد لا أخذ لا علم لا علم يحدث ولا تجن على الرسول بعد أول الكتاب أو على من شرب الخمر أو المبيض المسكر يا سعد اللي في سامعي أنت اللي حج بلا لا تماري بعد أو رشدا وإن قتل ذلك من قيد يا سعد غيره لأنه لم يرد أن يكون أن لم يرد أن النبي ولا أن أحد من أصحابه أنه مصدر فيه لأن بعد يوم حديثي wanda ya taho daga annabi sai kuma daga sahabban ka nake ya أن aure wanda ya tajiya sai dai a nabila da suka mani da kake أقول هذا الشيء الإيجابي إحنا سامع أما الشيء أنا شايف بني كمان من عزيزا الله رب يأكل ساكن ولا ما عزيزا فإن ده سامع بعد ذا أبن ذا عرفت بشيء to wanda ke sa hauka bai iya yin hukunci a kansa amma dai haram ne Ah, domin duk abin da yake yana da gasi yana cutar jikin mutum in cutar nan nan da nan ce to haram ne sun kuma kaɗan kaɗan kuke saliya a karin su ne karfe sami da kai kan kamar tsada. Yeah. wato tana yana daga cikin abubuwan da turawa sun kauri na makirci da su wato sai da an ka fara sai malaman ka fara ma masu wurbi sai a za su ci tsoro ta wajen su kwana suna karatu ko su kwana suna wurbi ko su kwana daga nan an ka kawo ga yara masu sanin abin nan suka je na ɗan boko ba ta alifa mu na su mendapat mulia antara itu. Ya. Dan ini adalah itu masalah ya. Ya. di kerana ia perlu tempat lewat itu itu pun. Tapi ini adalah yang tidak ada. Jadi apa itu? Ia itu cara kemudian apa yang kita lakukan itu itu itu. Ini yang kita lakukan. Kami tidak melihat kami tidak melihat. Kami tidak melihat.

والفنيون يتقارب في الثواب القدسي. لم يجد في لا كتاب. لا انت الا برا بس صار كذا. لو لو لو في ما كان سواء قالوا اي شيء. Thank you.

व्यवसाय को के रूप से व्यवसाय संघ के बाद वह नीति जवाब होता नहीं भैया yana yi wata ke في أبن عبادة أبن عبادة في كل أحسن ولا تنبعثين في كل أحسن ولا إن كان فلا بلالة فمن كان فرغ بي إن كان إن كان فلا فلا بلالة فمن كان وقت هذا مثلا كذلك ba hana ka kai ba ba alhuda wal hamdu wal lamdu الحمد لله هذا فضل الله ويل لكل همزة في نزاع abin da yi ba ka an da ka an da kuma kan da aure da Allah yake sai da kasan ba wanda ya sani sana ya wata hikima gina Thank you. رد بعض رد بعض أثياب المسلم غير المسلم أنا كنت قال يا أقول بها يفكر ده أنت غير مكار وجه مع نفسك يريدون أن تبقى أنت لما بعد يفكر وقال شديد Thank you. kan jikin da mai yadda ya fi da kuka. wannan sa a tabbatar da ke zai kai faɗi wannan magana ikirari ne in an kai zan alƙali sai ka ce da kuke gaba ya ba sai. Lafiya ya. انت اذا كنت تقدر تساوي اقراري بدل ما تقول انا تحدي كل ان انت اللي انت في بقى كيف مسافه رايك اظن قد يجي بدل ما اظن دائما كل ما اظن الان اظن متعوده انا اظن أنا أنا فاهم هذه البسيط عبد الله أنا فاهم بسيط وأنا لا أتبع فإذا أتبع من جنة وهو أذان طيب بعد أن تنتبه على ثمانين

da ita to ba ka da ikon da kirai wata ka ce abin nan kana iya zuwa cikin ya abu da kariyanci da da kai a gona ba ta da kai wanda yake ya ba zai na da shi da jikinka idan ba ya abu ba ya hana mutum guda ba abin da Allah ya hana ne yake faɗa ko ina kun kaji ana faɗa ana wa'azi wani yake ya gaji mutane ya ta ce wanda suka ne ana gaji da ba ya ba ta ko a san gina ne ya ta ikirari ne لا يجوز طبعا بعد ما بعد كيف تعطينا الخالقات أربعة ثمان غاية من تاي إقراري بجمع هنا تقول الله ذات الجلال جواب بطريقة مثلا هذه بداية حدث haka nan na yi ba da su gaba da yi ba ma su hanyar abin nan mai nan kore mu kawai da gauru da abin wanda bai zama ta shi ne gauru shi ne gauru shi ne makamin shi ne zuwa an ce abin da ya kawo gari zaka fi aure da su kamar da ida da su Jangan ada hujan ya, ini hujan.

باقی ہمارے جنتا دن یہ أنا ذات وانا يعني أنا إذا ذلك تنبأ كمان أنا بكون أنا yawanci yin da ka tsoro ke da kai wurin da ya sa wannan in rike hannunka gani da ganin mutane suna shafa ko suna neman wani abu naka to wannan shi yasa nake ganin shi wannan abin ya kamata da zai nan da اگر وأن من يدعون لهن صلاة وما أرسل ما في كافي في بدر كله فلهذا الحديث ذلك يشيء غير ذلك بعديها بعد بعد صلى ويا صاحب الجنة بعديها بعد الجنة جنب بيتها ويا بعد صلى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما فرق أبي نار ذابا أو ما قيمته يوم يفترق ثلاث جرائم من الورود أولا ثلاث جرائم سدة قطعة إذا فرق من غير ذلك إذا يكون لي ساتا إذا فرق ساتا وما فرق الذي نار من يسعى تحديد يخرج من دينار آمنوا يكون دينا ربنا ذهب النبي يعني ماريا كان يقول في يوم السابق في جواب رحم قلت أبي لا تكون السياسة برحم الكفر من الأروب بقصاء لكبابين لأربع أجر المال أي يظن ثلاث دراهم بس ما أي دينا درهم درهم يؤكل كلة ما أجر فعل ربع جاء مثل موسى أما بشرب إذا سرق من هرب إلا بموسى ya faci abin nan daga inda ya kamata a aje abin nan wanda ake cewa in mutum ya aje nan da wurin da yake in mutum abu wannan abu da ba a ce ya yayar shi ne kudu kun gana abin yau ma la yu'addu al-walid yakunu mudayyi'an irfan abin da ake ce mahirbi wanda ya aje abu a wannan wurin ne abin ne a wannan wurin ne ba a ce ya ya kai rabbar da shi وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فإذا كان kirki yana sabawa gargadan dukiyar kuma gargadan mutane وربما كان يكون هرم بالنسبة إلى أشخاص بيانا وتولد وزنا وتدرج في جمع بيان لكم وغير هرم بالنسبة للآخر أما بعد بني بيان فلا يكون هدر بالنسبة لمتاع ولا يكون هدر بالنسبة إلى متاع آخر فيكون بأن كائن حديث فإن ابي أمين لا أكون هدر في هدر بالنسبة ومن لا أكون حديث أمين بعد بالنسبة kun gane ko saboda ka kare za a dube su in dai ka aje shi a nan za a ce ka

وزوجها فمهره ولا تدع في الكلفة ما أتاك أن تنهى تدور الكلفة تعمل abin da akwai mutum da ya shigo abin nan ya ya fare abin nan bai yana amma lokacin da ya ga ko ta ko kuma ya fito ya shigo da ya sai lokacin da ya abin nan ta abin nan gaba da kuma mutane ya ko da amma da su ya ta da mun bayi da za su gane ba wato domin wannan ta kansa ne kun gane da ran kan aljihu da ran kan aljihu shi wannan yana ka gurin sani domin ya dauko ta daga gurin ya ta yi wata da bayyana amma lokacin da ya ta sa sai ya ta da abin kawai

dia ada yang kata dah ni atau dah kata dah ni. Dia dia hati lebar. Dia ada ada antum tu ni sebab dia. Dia ada hati dia. Dia ni ada bagi ada ni hati dia ni ada bagi. Dia ni ada bagi dah kita ni ada bagi dah. Dia ni ada bagi dah kita. Dia ni ada bagi dah kita. Dia ni ada bagi dah kita. Dia ni ada bagi dah kita. ظاهرا لا قوة متين عدم وقوته بيانه قوته ليس في ذلك هذا الرجل إذا قال أنا أتيت فيلا من دين ولا أحد بمن إذا ما تبي قومه والذي يسعى هذا عين تهميسا بل أبدأ من دعوة ثم إن تقوى ركعة سيقوكم آه، آه، من ساعة دائم تفرقوا قد أبن بالغطاء أن تفعل سنين غير وهذا الطريق عند أتي ينتهي وغير أحسن من أتي من ثلاث ركعتين تهقهم من دار يتطهر الصليب ثم إن ركعتين الأولى تسعة أفراد يتم غير تهمة مدائن الصليب ثم إن ركعتين الأولى تسعة مسافة فرجل ركعة تدانا ثم تدانا ثم إن ركعتين الأولى تسعة مسافة جلد أن يقول لا يتجمع خيره لأن باب الخير لا بدون لا تكون خيره إلا في ذلك

yang berikan pada orang berbari ada ni. Kalau dia kuat satu orang ada hati akan terhadap والأصل في ذلك في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبوأ بالدار فإلا في ربع دينار wato annabi ya ce ba a yi da wani abin balawo sai ya kai وفي dinari ba انه عليه الصلاه والسلام قد عاد طارق في الجنين وقال النبي اصابه من طواعب برقيا قيمته ثلاث دراهم قيمه درهم يؤكل

ثم أوتى رغبة ومن أفر بسرقة الإجاء وأن أنت في ثالثة فهسئين فوق ما أبو كذا سياساتي ya ikirari kuma an tabbatar da wannan da shaidu amma ba za a yanke hannun mutum sai da abin sai da shaidu biyu a dille ko kuma da ikirarin saboda da kotu wa in raja'a hukuma in ya ce ya yi sata ya yi abin nan aka ce sai hukunci kaza a yanke masa wani sai ce karya yake yi da za a yabon gada amma duk da haka kuma garin ya tsarka sai abin da ya fiya ka ta ya biya yanke wani bayar da abi ba a da haɗi garin ne in kamar misalin ana bin mutum da